Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji, Matsukiji. Hey! Matsukiji. Regina! Ke Rahina. Bismillah. Me ke kwala mini kira haka hal gabana ya haɗu. Me faru da ke? Ke dai yanzu duba wannan wayar. Me ya ga abin da aka yi min cikin wani group WhatsApp. Wacewa shugaban jam'iyyar PFK Fitila yana na raba kuɗi cikin kowane ƙauye domin a jefa mishi ƙuri'a. Gaskiya ce ku abin da kike faɗi. Waye aika miki wannan wasiƙa? ke dakata malama ba sanin wanda ya aiko min bane muhimmanci anan kin ga mu yan adawa ne bar mu yada wannan ya kunnan kowa hat tara malama wannan labari bai da tushe a yi bincike tukwana tana yiwa sharri ne don ƙarya ce don me za a yada shi don bata mishi suna wallahi ina jan hankalinki yaɗe yaɗen labaru da basu da tushe yana da babban hatsari gaban nan akwai sandar duka ga duk wanda ya yi ma mutum cin mutunci korafi da duk wasu laifuka ta hanyar yanar gizo duka kuma Subhanallah. Kin san da akwai wata doka ma da aka tsaida a kasar Nijar don daƙile laifuffukan yanar gizo. Dokar 2019-33 na uku ga watan Juli na shekarar 2019. Kenan wannan yana nuna ire-iren wa'annan laifuffukan hukuncinsu yana da tsanani. Har ya kai a amshe kayan aikinka, ma'ana na'urorinka da kake amfani da su, hana ka aika duk wata wasiƙa akan yanar gizo. Kuma ana iya ƙulle ka da kuma cin katara. Gora duk wannan abin da kike hoɗi bai wuce gona da iri ba kuwa ni ho kawai in na samu masu ɗimi ɗumin ne in karanta kuma in aika. Hei hajiya ki hattara wata rana za ki ƙone kanki. Ta hanyar yada wannan bayani akan shugaban jam'iyyar fitila idan har ba a tabbatar da shi ba kin zubar da mutuncin wannan mutumin ne da kuma bata masa suna wannan kuma bai kamata ba. Hakka ne abin yake gora wannan al'amarin yana da nauyi wallahi. amma idan haka ne gaskiya ina matukar jinjina miki bisa faɗakar da ni da kika yi a yau ba komi muna tare kin ma katse ni ai ban kare faɗakar da ke ba akan laifukan yanar gizo to ina jin ki gora kin shigo Idan kuka aikata laifi ta hanyar sadarwa ta yanar gizo, juju na iya yanke hukunci kuma ya bada umarni, yanke shawara akan wannan matsakaicin tsakanin kwanaki goma sha biyar. Idan baka yi haka ba, za a yanke maka hukuncin ɗaurin gidan yarin shekaru uku zuwa shekaru shida, da tare da ta kama miliyan ɗaya zuwa miliyon goma. yanzu kam amfani da yanar gizo akwai hatsari kice. Kwarai kuwa. Kana iya kuntatawa mutum ba tare da ka sani ba. To ma sun yi shi da gangamwa sun shiga uku kenan. Ke, ni na ma daina amfani da wata. WhatsApp daga yau kuma zan cire shi daga wayata. Kin ga ba sai na yi ƙoƙarin aika wani abba. <laughs> ke tsaya malama ba a kai nan ba kar ki cire kanki daga cikin duniya mana ki bar aika kawai abubuwan da ba su dace ba aka ce ai kar ki damu yanzu zan yi hattara sosai <laughs> madalla hakan ya fi to yanzu kuma zo ki ga wani bidiyo ni Don allah ruwa mini asiri <laughs> ashe wani labarin ne da bai da tushe. <laughs> A'a bidiyon cikon shekara ta ne. Eh, na